وفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن farawa da tsara jaddada gudarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ɗauki sokinmu a wannan matsalaci ne albarka da ke nan kado ya a nan babban filin tarayya abuja domin gabatar da ainihin wannan muhadara da kyakken daurul yahud da da mai tarbiyyar musulmi wato irin rawa da yahudawa suka taka wajen rubuta tarbiyyar musulmi wanda kamar yadda aka sani wani abun za ka gan shi ga shi ana yi ka rasa yaushe ya fara kuma menene dalilin zuwa zuwansa yau ta kai zurfin da muke yi musulmi a najeriya ta musamman inda na sani yau idan ka buɗe baki ka wata magana akan bai hude banda wancan jan bai huda to bakin bai hude na nan shi ma yana ganin ta kama to kuma ya za ka yi da faɗin Allah da ya ce lasaji dan na ashaddan nafi adawatan lillazi na amanu ke cewa al-yahudu wallazi na Allah ta'ala ya ce duk a cikin halittar mutane za ka samu babu wanda ya fi tsananin kiyayya da masu lalilaha illallah Muhammadu Rasulullah kirin Yahudawa babu wanda ya ɗaiɓa Yahudi kiyayya da mai imani wanda ya biyo bayansa shi ne allazi na ashirin wayanda suke mushirikai aka ce mushirikai su ne ɗan bautan gunki ko ɗan bautar wani Allah ko da sauƙi ne tabaka suke ta mutu yana shirka da Allah yana kiran wani Allah yana nan a cikin wato wajen mushrikai su ko yahudawa abin da zai ma baka mamaki su ne mafiya yawan annabawa babu wata al'ummar da Allah ya aika wa annabawa da yawa kamar yahudawa su ne gaba a sanin wato sanin Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fi cikin Al'ƙur'ani, kuma Allah ta'ala su ya ta zargi wuri bayan wuri wani wuri ya zarge su da cin hanci da rashawa wani wuri ya zarge su da koyar gaskiya wani wuri ya zarge su da mugunta su dai waɗannan yahudawa idan aka ce yahudu zai iya ɗaukar yare sannan kuma zai iya ɗaukar aiki tunda yanzu aka samu shi a ciki na ambata wannan takarda ba za ka karanta gaba ɗaya ba na sani kuma ba komi nake so sai na faɗi ba gaba ɗaya amma idan akwai takardun a hannun shugabanni na san a hankali a hankali wasu abubuwan da nake so in yi ishara gare shi ba a ɗauka a ƙara bayyana wa mutane amma abubuwan kama haka abu na farko shine suwaye yahudawa sun kudu su wane ne su da kansu shekaru da dama a wani taro da aka yi a can ƙasar switzerland su ci ko shekara ta alif da tasa'in da bakwai ana gane wannan ko shekarun da yawa a wannan taro mai gabatarwa wanda ke jagora yana gaya wa nazo ne ce na hannun yahu lasna illa sa da sana'ana mu ne yahudawa ba kowa ba ne mu ba ce mu ne shugabannin duniya gaba daya Tun mutumin da ya tsoka cewa dole sai an yadda shi ne babba idan ba haka ba sai a fasa kowa ya rasa kasan wannan zai yi fitila sai wannan ita ce ɗabi'an mutum wannan abin da suka ɗauka wa ransu shi ne sakamakon da yake fita jama'a ko abin da suka kullo suka ga ga cikin sharri amma ba mu iya fita ina jin a Najeriya ba a shekara arba'in da fara bankin musulunci farawa ce bankin musulunci zalla a Najeriya amma da fara banki a najeriya shekara nawa duk wani abin da ka sani sun tabbatar wato mun yi akasin abin da Allah ya samu duk abin da Allah ya ce mu yi su ko sun tsaya sai mun yi akasinsa kuma ba tsaye suke a kanmu ba sun za sun tsara tarfan ya kama mu sai dai muna roƙon Allah ya sa mu fashi amma sun za sun tsara tarfan ya kama mu shi ne ke samu ne yahudawa shugabannin duniya wa mufsidihi mu ne masu ɓata duniya wa muharriki li fitan fihi mu ke zaburar da fitina a duniya tun da kaga an yi fitina a duniya kuma suka ce mu ne muka tada ta idan mutum ya tashi ne jama'a ya kushe da ni ne fitinan ne wai na ga magana ta kare ya fi a ce wani ne ya ce masa fitinan ne domin mana mai risala yake cewa al-iqraru qawla bi shuhud ko mutum ya tashi ce na yi laifi kaza to ya fi a kare shi an guda gaba wannan faɗar da ya bakinsa ta wadatar to wannan shi ne shaidar da suka ba kansu annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce lau amana bi asharafin minal yahu a wata riwaya lau ta ba a ni asharafin minal yahu duk yi wa wa'azin manzan Allah da karantarwa da hikima bai samu bai huce kwara goma da ya da shi ba ƙwara goma ya ce da an samu mai huce goma da ya sako daga son zuciya ya bi abin da na zo da shi da dukkan yahudawa sun haƙura sun bi amma ba a samu guda goma ba Ina wanda yake gwada maka asadar mintin da an ne, wato kiyayya sai da annabi muhammad ana so wannan ya cinye lokacin amma in ka je cikin sahihu muslim akwai hadisi yana nan shi ma wanda wani ga yahudawa annabi ta tsayar ne ya tambaye shi wane ne farkon shiga aljanna mene ne farkon abin da zai ci duk abin da ya tambaya annabi ya ba shi amsa kuma in annabi ya ba shi amsa sai ce sadaqata ka yi gaskiya kenan ya sani bayan an gama ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ake samun ɗa zama namiji ko mace kake da kunul walad da ake samun ɗa zama namiji ko mace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma'ur rajuli abiyadu wa ma'ul mar'ati asfaru Maniyan ɗa namiji fari ne maniyin ya mace fasi fasi ne kamar yalo na ko wanda ce da karkata zuwa ga yalo kenan ko ce ko idan sama idan aka samu haduwa fa ala maniyyar rajuli maniyyar mar'a idan aka waye gari na namijin ne maniyin sai riga zuwa azkara bi idinillah sai a haiku ɗa namiji da izinin Allah idan kuma aka san haka ne sai a haiku mace da izinin Allah wannan bai wuce ce sadakata kai gaskiya wa innaka lalabi kuma tabbata lallai ba shakka kai annabin Allah ne da muke tsammani ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah ko man sarrafa ya juya ya tafiya shi ke imani eh ai jikokin annabi ishaqa ne kuma ga tabi suke yi da jikokin annabi ismail kakan su ne amma ga ta shi annabi ibrahim shi ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub har wannan jinsin yahuda ya fita zango nan kuma aka yi tarewa aka yi tarewa har zuwa aka haifi annabi muhammad su don haka yanzu an haifi annabin ƙarshe mafi girma mafi daraja mafi ɗaukaka ya su bi shi tare su yi faɗa da shi shiga wuta don haka bai yi imani ba ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabban da suke wurin ya ce laƙada sa'alani haza an yi lazi sa'alani anhu kuma wannan bai hude ya tambaye da abin da ya tambaye ni wa ma li ilmun bi shay'in minhu ban san abin da ya tafiye ba hatta akani Allahu bi Allah ne ya kawo mala'ika Jibril idan an tambaye ni kaza ban sani ba sai ce ka ce kaza sai ce kaza ni ma ban sani ba sai ka zo kana kana annabi ya san shi kashi annabi yana bai sani ba annabi yana bai sani ba sai aka kawo masa mala'ika Jibril wannan tambayar da aka mai ilimi ne da ke cikin ilmummukan annabawan baya shi ba a bashi wannan ilimin ba sai da aka mai wannan tambayar Allah ta'ala ya kawo wanda zai gaya masa shi kuma ya faɗa amma me nake so in kawo muku a yahudan nan bai yi imani da annabi ba a ciki na ambaci wuraren da yahudawa suke a duniya ga yanar za mu iya kai amma a da yahud na ala ko yahudawan wannan da suka zama ma duniya fitina wasu nawa ne idan kana bin isra'ila gaba ɗaya ba su wuce miliyan bakwai ba isra'ila gaba ɗaya dama garin fashe ne ce eh, nan 1930 baya shirin 35 sai dai katsawa kawai sai dai planning kawai amma ba su karbi garin shekara ta nawa ce suka kwata garin kuma ba su suka zo suka kwata garin kai tsaye ba sai da suka hada ainihin turawan duniya ko wanda yake da bibiyar tarihi ya san wannan Allah ta gaba ita ce nazaratu yahud ila sa'ir al umma yadda yahuda suke kallon sauran al'umma kafin mu abokan fadar su ke kirista muna gane magana kafin zuwa annabi muhammad wa ya fara zuwa annabi isa don su yahudawa mutanen annabi musa ne jama'a muna gane wani mutanen annabi musa ne sai annabi isa ya zo sai suka yi ta da shi suna adawa da shi ana cikin haka sai ga annabi muhammad sai suka aje wancan fada suka dawo fada da wannan yanzu an samu al'adubul mushtara makiyin da za a haɗa kai a taru ko a yi fada da shi ko da za a koma a daidaita shi yasa yau inda za ka kalli rikicin da ake a falastinu wanda bai sani ba yakan mai da hankali cewa rikici ne na addini sai eh, akwai addinin a ciki saboda ya tafi masallaci mai daraja ta uku daga cikin masallatan musulunci wannan haka yake amma asalin galibanin masu wannan fada suna yin fada ne saboda garin fada ne na gari muna gane wannan yayin da musulmin falastinawa A kiristan falasinawa suke haɗa kai a matsayinsu na larabawa musulmi da kirista sun haɗe wajen faɗa da yahudu Kuma mun gane magana suna faɗa da waɗancan yahudu da suka kwace musu ne su ba suna faɗa da su kai don addini suna faɗa da su don sun kwace musu gari mu kuma muna kishin don ana zubar da jini kuma mafi yawan wanda ake zubar da jinin su musulmai ne sannan muna kishin masallacin da suka amshe masallacin kudus wanda da a tsakaninmu da su akwai tarihin rigima kan wannan masallaci zamanin umar ɗan sattabi allah ya ƙara masa yadda shi ya fara amshe masallacin daga hannu don masallacinmu ne saboda faɗin allah ta'ala subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin mu masallaci namu kuma wannan shine masallaci mai daraja ta uku Kuma Umar ka Kasabi ya sanya ƙaini ya karɓe masallacin a hannunsu. Bayan an karɓe tafiya ta tafi sai muka samu ganawa, muka samu rauni, lalacewa ta same mu, ya ka tsara kwace masallacin a hannunmu. Kuma shi wannan tarihin masallaci ba a taɓa karɓar shi ba bisa ɗaya Ba a taɓa yi ba ka je ka duba tarihi. Bisa teburi a zauna a tattauna su ga ya dace su babu ko mu ga ya dace mu babu don Allah ka je ka duba tarihi. don in aka zo majalisar ɗinkin duniya so dubu so miliyan ba za a taɓa ba da gidan ba zai badu ba a'a mazaje ne ake samu masu ƙarfi su karɓi gidan kamar yadda bayan wucewa waɗancan aka samu jin al'ayubi wanda ake magana cewa ya karɓo gidan a'a Allah ya kaddara karɓar gidan a hannunsa amma ya gaji tafiyin shekarar da aka karɓi gidan shekara ta ɗari tir da sanya tubalin planning yadda za a karɓi gidan jama kuka yi magana shekara ta ɗari jir ta cika ga ko abin da aka fara shekara ɗari shi ba ba a haife shi ba iyayensa da suka fara wannan aikin da kakanninsa wasu ma suna yara wasu ma ba a haife su ba misali daga ciki sarki muhuddin al-sarki shi ne sarkin da ya yi limbarul akasa sai limbar ya saba suna limbarul akasa saboda ya saba zuciya shi bai da gaya bai da bukata a wannan duniya ba ce karbo wannan masallacin daga arna ya dawo musulmi shi da haka ya limbari idan an karbe wannan gida daki na Allah ga limbarin da zai hau ya yi hudu ba har ya koma ga Allah ba a karbi shi ba domin sun rayu ne ana da khalifa biyu musulmi sun rabu gida biyu kokari ma ake a samu wahadatul umma har sai al'umma ta haɗe ne ƙarƙashin mutum ɗaya ta yi karfi sannan in ta ɗora ɗugan ɗan ba na aiki aikin zai yi. amma matuƙar kuna da shugaba guda biyu ko ina kuka ji ba za su yi nasara jama'a na gane wannan ba mamaki karatu zai kai mu idan ba da misali akan wannan don ba laifi a ba da misali matuƙar aka tafi zaɓe a haɗa musulmi uku na takara wanda ba musulmi ɗaya ba malam ba mu nuna hankali a cikin kuma ƙarshe muna da faɗuwa kuma wannan yanayi zai gwada maka wannan shi yasa su har yanzu sun fi mu alamu alamun tsari domin ne mu kowa yana ganin shi babbai ba a isa a gaya mashi ba duk yadda mu da kai ko ya zama shugaban kasa ba ga yana yin yana nil down gaban yana dafa mashi kai an sha yin gwamnatoci a kasar nan wanda wata kungiya ta wancan addinin suke kwace gwamnatin su ma ke tafiyar da gwamnati. a baya duk mun ga wannan shugaban addini ya ma fi shugaban kasar shari'a bisa tasiri to mu ko lokacin da musulma aka dafa mai ya zama babba to farkon abokin fadansa shine malamin addini bai ma yarda da shi ba bare ga masa gaskiya bare kuma ya iya ba shi umarni ya ce a yi ko a bari ba a ba ba in ko tafiyar mu babu a yi babu a bari tsakani ga Allah ba za mu samu nasara ina duba yanayin lokaci shi yasa za ga ina yin abu a gaskiya yadda yahudawa suke kallon sauran duniya idan ka karanta littafinsu da ake ce kafar yahud ko kuma protocolat buka ba u sahayo shekarar da suke ce jewish conspiracy jewish conspiracy makircin yahudu ko a wannan littafi sai suke faɗi suke cewa lam ya ulil umami yuna qadirina ala tafkiri fi masail ilmi dun muqaddas daga cikin nasarar da muka ci a duniya waɗanda ba yahudawa ba a yau ba sa iya yin wani tunani ƙirƙiri wani abu na ilimi in dai sunan shi ilimi ba tare da mu mun ba mun samu wannan nasara Ba ka faɗin wannan su yahudawa suke faɗin wannan cewa yau an waye gari mu yahudawa mun samu nasarar da wani abu ba zai yiwu ba a duniya sai da mu wannan magana gaskiya suka faɗi ko ƙarya ce gaskiya suka faɗi aiki suke alhali mu ne al'umma aiki al'umma annabi muhammad Allah ya wa kulli iman tsaya ku yi aiki ku ba ba mu al'umma aiki mun ta aiki waɗanda ba al'umma aiki ba sun yi aiki kuma aikin ya amfani Kuma muna gane wannan sun faɗi wannan magana wannan ya sanya ba ma iya samun shugaba sai wanda su suka zo ya shugabanci mu sun yi mana shugabanci na mulkin mallaka yanzu sun koma suna mana wato sun mulke mu mulki mubashir yanzu koma suna kairin mubashir sun yi mana direct ruling yanzu suna indirect ruling haka suke mana me suka ɗauke mu da mu da kirista da sauran mutane dukkan mu makafi ne ba mu gani sai sun kare mana ma'ana su ne masu ido mu ne makafi su ne jagorori mu ne mabiya haka yan guda suka dauki kansu suka ce za ka da la'ama a'ama mutu ba ta yasku kani ma yawo idan makawo yawa makawo jagora idan aka yi rani kuna gane wannan me suke nufi da wannan magana suna nufin in ba mu suke jagorantar su ba ba za su kai ba idan ba mu muke jagorantar su ba mu ba mu yahudawa mutane ba za su kai ba sun faɗi irin waɗannan maganganun wurare da yawa abin da zai sa ku ƙara fahimtar me nake so in faɗi ba wai faɗan da mu kaɗai ba ne da mu da kirista suke faɗa domin kirista kirista ku ƙara sanin wannan ku nassun qur'ani kirista sun fi kusa da mu a akan yahudawa shi yasa a wannan ayar Allah ta'ala ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara Allah yace zaka ga waɗanda suka fi kusa da soyayya ga masu imani su ne kirista haka Allah ya faɗi ko ba ne tsarin da wannan aya Allah ya zalika bi annabi hum tasifina domin a cikinsu akwai irin fada fada fasoci wa ruhban wa hum Safiro. har ma Allah ya ce dai su in da in je kirsan gaskiya ne to idan suka ji wa unzila ala rasuli wa unzila ala rasul abinda Allah ya sauka wa manzo tara ayunahum tafidu min al-jami za ka ga idanun su na fararar da hawaye kila ka sai mutu za ka tambaye ni amma wannan akasin abin da muke gari a yau. Kuma haka ba Allah ya ce wanda ya fi kusa da mu a soyayya ga ba ya huce ga kirka kirka shi ne rubutun nasu qur'ani amma a zahiri ba haka muke gani ba shi ayat ce ba haka ba ko kuraya a wannan kiristan ne ba kiristan da ba shi kiristan Najeriya ko a duniya ba haka daban yake ana gane wa wato kiristan Najeriya babban ibada shi bauta shi shine kishiyar da musulmi idan aka samu sakatariyar an yi masallaci shi ma zai ya ce abin lomai da wani sake rika tafi bai eh, ba ko wannan a addininsa muka fara zuwa aikin hajji a ƙasar nan su ma suka ƙirƙiri zuwa aikin abin da rufa ko wanda aka tambayi wani fasto wani wani wani wane ne archbishop wane ne wannan dai a kokoto ne wasu shekaru kan baya aka ce sa is there any biblical authority authorizing the Christians to go to Jerusalem on three He said, I must confess, there is no any biblical authority authorizing the Christians go to uh, Jerusalem for pilgrimage. We are only going there to see things. Kaga ya zama tourism. Da ko haka ba, ya zama tourism. Kenan me nake so in kawo mana? Mu hajjin mu walillahi ala nasi hijjul masjid. Ba ma kon mu sai da zakka. Ko ba haka ba? Ku ba sun yi haka ne don su kishance mu. Ya duk abin da ka zama na yi idan da yaro za mu kira addini damuwa da musulunci da su ma su kera ba su ba ibada suke ba a kishiyar da muni suke Kuma mun bai samu. amma inda za a koma asali za ka zama abokanai ne da mu da kiristoci akwai kyakkyawar fahimta tsakanin mu saboda su haɓai akwai da su tsafi tafiya su sauka a coci su yi sallah ma a coci su ci abinci a wurin su a zuwa yanzu yaya abin ba haka bane da ya zanyo? saboda sun janye wa addinin da karantarwa addinin ina fatan ɗan bawa fahimci wannan wato ina fatan abin da yake asali da kuma yadda ake yau. ba ko aka fice da kyau asali ga yadda abin yake yau kuma ga yadda ya zube shi ya sa idan ka ga kirista sai ka ga bible ya yi nan kirista ya yi nan kuma a kowane ɓangare duk abin da na ya faɗin wannan a wurin karatu da wa'azi ta ni da aimun aiki da constitution na najeriya a matsayin tsarin dokar ƙasa ni a matsayin na musulmi kara aimun amfani da bible da dalili ne. kuma a cikin bible zan mai sallah hada da juma'a yana nan a cikin bible sallar juma'a yana nan wannan congregational prayer yana nan ko wani annabi za a ce maka mene ne hatta shi kansa Jesus the son of Mary elder down on his face and worship of Almighty Elijah the prophet should come out from his garment, he fell down on his face and worshipped the Almighty God. Duka annabawa sun bauta wa Allah, wannan bangaren ke Idan kana magana ta mun kawo magana ta ce shari'a, a court hand, ko court hand, duk abin da suka faɗa kenan. Alhali ga abu cikin New Testament. Cewa aka if your hand, if your right hand, causes you to what is for? And cast it from you. So it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to become into health. If your right eye causes you to say block it out, and that is for you. It is more profitable for you that part of your normal sins and for your whole body to be cast into An gane da hijabi, mace aka ce let her be covered. Saboda rashin ga 'yan ko'ina ba, let her be covered. Kaga gaba ɗaya kenan. Idan kana maganar gashin mace da suke barin gashi kamar na na dawaki, cewa ke the possible nature itself teaches that if e man has long hair, it is a dishonour to him. But if a woman has long hair, it is a glory to ha for her hair is given to her for recovering. Ina magana ta Testament fa, wai mutum saboda ya rena ne, mu shiga private school ɗaya, mu je secondary ɗaya, eh mu je jami'a a mu yi karatu tare, wai a kawo aya da turanci a Bible, sai ya ce wai proverb ne, wato ni ban iya turanci ba sai shi. hakuri ne kawai cewa za ka yi za ka yi kwana a suka nan ba za ka kauce wa nan su kawai musulmi ma su masu kauce wa nasiyar shi ya san wannan magana yadda ake faɗin ka haka take ya ce ba wannan Ya proverb but that one is old testament haka suke faɗi ko old testament ne ƙwarƙwaro ka su don haka idan ka kalli kiristan yau ka kalli bible to ba za ka daina ba sun wahala ka san ba addini yake ba shi yasa alhamdulillah muna tattaunawa da wani kirista da yake barcin fatin nan ya ce almost 80 to 90% na shopping business center kaga shi kenan wannan mun riga mun wuce mun kawai ko Ya ce kai yace business center yanzu aka samu masallacin nan wallahi in ba an bayan Allah su tsaya ba zai tafi masallaci ne kawo ko babu duk wanda kaga ya kawo kamansa ban ya nemi aljanna ko haka masallaci yake sai dai muna a eh masallaci ya kamata yana da gidan biyo wata da gidan biriji yana da gidan bulo yana da gidan sana'a inda hali wata abu ne mai kyau dan masallacin ya tsayu da rabu da ba mun yadda da wannan amma a ce masallaci na da private jet kana shekarun da yawa kamar yadda fasoci ke da shi jama'a mun fahimci wannan ko magana ce wannan mai tsawo sai gaba ta gaba domin wannan magana da suka yi ba ta da daji ba san kwana so kawo ba wato su ya kuma suke ma kirista wannan gurin abin da suke cewa wa hasbuku fanzuru ila hadhihi alhayawanat almaqbusa allati afsadaha ash-shara wa in kana la yuntazaru laha min wara'i al-hurriyyati manafi'a la hasara laha هل نسمح لأنفسنا وأبناء جنسنا مثل ما يفعلون ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم القمر وانقلب شبانهم مجانين cewa suke in kuna son ganin misali ba yahude ne ba ƴaƴansu gudawa lacca yake cewa mu da su ba ɗaya ba ne mu ne sha'abun lahi musa mu ne zaɓaɓɓun al'umma na Allah in kuna son ganin misali sai ce fanzuru ila hadhihi alhayawanat almakhluqa kalli waɗannan dabbobi ɗan giya yana nufin kirista kalli waɗannan dabbobi ɗan giya yana nufin kirista ya ce allazi afsalahu sharaf wanda giya ta fata tunanin don Allah ya zanka ji irin ba ba da wani biya falo 90% kawance 99% ba kirista ba ne shi da an ce akwai musulmi gaskiya sai waɗanda suka fito kudu wanda musuluncin nasu dama sama sama ne ke a yaha yawa musulunci na karnata ke mutane don mutum na kamar jiya yana kamar jiya yana kamar sa yana kamar su abin ba haka ba suna ganin shi ma ba komi ba ne da zubin mutum na wani zai ya ajiye masu shi a shago ana sai da sai dai ita wanda bai isa mai su sai suka kira kirista hayawanat al-mahmuda allati akada me su ga shaye-shaye yaudarar su da turawa suka yi da yahudawa suka yi da mai kuriya freedom fa in kana la yutazabu laha min wara'il huriyati manasi ala hasara laha ita abin da ya janyo musu wannan magana da ake na yanci da freedom wanda ake iyaka yau sun aka kawo masa abu kaza da sunan freedom in ka shiga ciki ka lalace gobe sabo za a kawo maka in ka shiga ka lalace jibi sabo kaga da haka da haka sai mutum ya koma dabban da suka faɗa sai ya karɓi dabba yanzu akwai abin da yake mutum ya sha giya ki ke ki buɗe gabansa gaban yara ki buɗe gabansa sha ki saki fitsari ɗan wancan ya je gabansa ya jefa a wando ya ɗaure ki sake dawo wando bin giya ya zauna ina addini a nan. Wannan fa ne an jima zai ce maka yana yana faɗa a jini Allah ya rabu kakan mu to dai sun zantsage su sun faɗi maganganu a kansu mu alqur'ani ya riga ya gaya mana kidan da wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay' ba mai ganin mutuncin wani abun ya sulul al Allah ce illa ita ce kowane yana karanta littafi amma wannan ba su aiki waɗannan ba ba su aiki menene manufofin yahudawa wannan ita ce magana da muka zauna abin na da yawa shi yasa na ce babu a hadatul yahud jihar musulmi wasu daga ciki domin wannan muhadara yana da ita ta kai kusan falle a shirin an fahimta ai wannan kawai tsintowa ne abin na da yawa kuma kowane ɗaya na buƙatar karatun tsarin domin sun fito mana ne daga kowace irin kusurwa ana gane wani yi. ko ina da ba ta tsammani to dai kamar yadda Allah tabaraka wa ala yake yahudawa wala nuna kuma ba za ku gushe ba suna yatsar a tsayar su kuma an dini ko har sai sun raba ku da addini idan sun samu dama idan aka ce raba ku da addini to ba fara nufin raba ku da sallah idan wani yana ɗaukar addini sallah shi ne addini abin ba haka yake don aka ce kai da addini to abin fa da ake nufi kai da dokokin Allah sallar karatanta tana ciki amma fa ba wai zan an ga kuna sallah shi ke na kunyi addini ba akwai inda ma za ku kyale su yi sallah saboda za su abinda za su shuka su ce wannan ai ba matsala an ga yayi, dan su ce sallah ne matsala su ga matsala ba ku ba ku kawai shi abin su eh ba muna sallah a ƙasar nan ba shi kun dubata muna sallar juma'a muna sallar idi yanzu ka sallah a samu wani mutum a ce yau ga wani mutum ya sha giya za mu kawo shi stadium bai dulala a arba'in kuna ba yadda shari'ar musulunci ce domin kai da hajji guda ɗaya a bayan ƙafa to alkhairin sa ba ɗan kaɗan ba gani ganewa yi alama ce ta al'umma sun koma sun tafi dokokin sun rike dokokin wa Allah to ko taimakon Allah zai so yanzu to su ko ba za su bari da haka in su ta karatu kamar da muka sani yau da za mu ce zami ma wani bulala arba'in a stadium a zo kallo malam ƙungiyoyin yahudawa amnesty international wancan da wancan ya eh? abin ba zai yi ba tare da cewa a ƙasar ana yin abin da ya yi wannan har jungle justice ana yi ba kasar nan bane za a samu mutum ya saci mun ga roƙo a kata ya kona shi ko ba yi kuma masu yi ana kallon su ba ƙasar nan bane mutum zai je yana harba shanu ya sa bin kila kush kush yana harba shanu ko da mahaukaci ne shi dabba ma faɗa yake da ita don yana faɗa da dabba. ba ƙasar nan ake wannan ba kuma ga bidiyon ana kallo ashe ke nan wanda zai na arba'in da wanda yake harba shanu da wanda yake kona mutum wane ne aula bil iltifat ya kamata mai da hankali kan sai. wanda ya zai hadari ga wancan amma shi wannan inda dai Allah ya ce a ji to matsala ce za ka kai sallah kai aikin haji kai azumi ba matsala sai ran da kace za ka fito ko koki Allah in ba haka ba ta tambaya da yasa suke faɗa da hijabi a makaranta eh ba kwanan nan aka gama ba wannan kungiya ta muji da kace ganin ta Muslim Rights Concern kungiya ce mai albarka ne karfin gaske idan ba dan sai yiwu ba da wani abin ba zai yiwu ba wallahi jama'a Allah ya gyara kuka amma nan muna da rauni waɗancan muna gaba da su a wajen addini mu saboda mun su yi da addini amma fa a yau din abin shan musulunci sai su yi tsaye ne mu kama mu kwanta wani tsoro muke ji kada a nuna mu Allah ya rabu da mu Allah ya gaya mana ba za su fushe ba suna yaƙa mu bishattal wasayil hanya daban-daban su yaƙe mu sanan su yaƙe mu tilan su yaƙe mu tilan sai sun tabbatar ƴaƴanmu sun zama irin ƴaƴansu matanmu sun zama irin matansu mun zama irinsu a gari har ne na shan giya musulmi na shan giya har ne na zina musulmi na zina Kawai gari har ne na ruwaɗi musulmi na ruwaɗi Kawai gari har ne na cin naman kare musulmi na ci ya zama babu ne a shi sai sun mai da ku haka wal harbu qa'imatu fi asli min sa'idi kuma yaki tsakanin mu da su ai da ma yana tafiya a wannan bagire muna fada da su kan ma muna fada da su kan ma muna fada da su kan ma muna fada da su daga ina suka fara fada da mu fada'an isha'i'a farkon fadar su da mu shine yarfi wajen ha'an da kumbula idan aka yarfi aka yarfi aka yarfi karshen fadar shine ran da ka ji an saki ko tum to fada zo kashi babu inda kafuran duniya su kai atake ba tare da sun fenti su ba kasu kuma ne kafin su yaƙi ƙasa sai sun goga mata bakin jini ko an sa ta a kasuwa ba mai siyan ta famu ta haka sun sun yaƙe ta sai a rika ganin taimako ma suka kawo lokacin da aka zargi Saddam Hussein ya kashe mutum ɗari biyu wannan aka yi ta yanawa in za ku tuna kafin yakin golf da waye waye waye ko ya kashe mutum ɗari biyu mukaddara Saddam ya kashe mutum dubu ɗaya mukaddara ban ce ba mukaddara ya kashe mutum dubu ɗaya amerika da suke ta zo gyara to ni na ga wannan rikotin a al jazeera cewa daga fara yakin nan na su zuwa ran da ake wannan report amerika ta rasa sojan ta sama da dubu goma idan suna iya rasa soja sama da dubu goma mutanen sojan kasar nawa nawa a karfa sai su suke tura gaba a kashe sannan filan Eh, civilian eh, eh, farar kaya farar hula nawa aka shi Kuma muna gane maganar nan sannan in ka ɗauke wannan mace nawa aka yi wa fyaɗe sun kai ba su zo da matansu ba shi ko na ya iya haƙurin jima'in sa wata ko ba haka ba ba shi ne aka kira aka doka zamanin kuma ta ka tsare ba shi sojan da aka kai har ya wuce wata hudu a dawo da shi shi soja da ya zauna iraki ya shekaru yana bukatar mace dole mai iya nemi ƴaƴan larabawa ya tabi ko ba haka suke yi ba wannan duk mun san ya faru kenan babban illa da suka kawo sun kashe rayuka sun zubar da jini sun raba kan mutane har yau kasar ta ja gwari shi'a suna shi'a suna suna ba haka ake ba yanzu gara da ko a yanzu to shi inda suka shiga inda gulu kare da ka kazu kare ta za a lo a izza ta haliha waka zalika da haka abin da suke kenan suna farawa ne da tarjihu bayani zai zo nan gaba ƙarshe sai su kare da ne sai su kare da sakin bom shi a tolan lalle gobe za a fara a yake madukar shugaban ƙasar bai yi ka zaɓa. sai su kawo kwanishin da ba zai karɓi ba ana gane waye daga cikin abin da suke wani suna ya mu ta midiya a duniya midiya a karanta littafin da ake ce annukuzul yahudi annufus al-yahudi yi magana ne kawai kan media gaba daya yadda suka yi mataki mataki suka saye media yahudi yana iya sai ya sai da rigar jikin sai sai gidan jarida kaza ku ban sai ba yahudi zai iya sai da rigar jikin sai zama daga shi sai kan da rastan fan kan ya sai gidan jarida daga da san iyakaci ke na ko to ya san cewa gidan jaridar nan da zai siya to zai samu biyan bukatar kariya na addininsa da abin da yake yi bai damu ba ba yahude yana iya sauran maka da siyarsa baya ya ka zai kira kashi ya ce wance eh ina so ki auri wannan bakin karan ki auri wannan bakin aladar saboda mu gidanmu muna da manufa me ce ce manufa ko muke ta aure shi ya kwanta da ke ki haifa masa ɗa dan watan wata rana nan ya zama sarkin gari sai ya zama daga nan muke tafiye da shi kuma dan mu cikin haifatan ki tabbata kin sa mai soyayyen dangin uwar ba ya sa yarda ga yayin larabawa sarakuna sarakin su suna tsirka musu ashar kuna samun zunubi su kuma su dena da za a haifi yaro uwar shi ya canci ba mala ai kowa ya sai rariya sun za ta suke ruwa ba zai yiwu ba ya sa ga musulunci sai an duba irin wanda za a aura duba tarihin musulunci ba daga zamanin sayar na wasu kusa abin da ya baya sun mana illa ta hanyar auren mana da yayan ta hanyar ne auren mana da yayan mutum ya ga SE ya ya ce ya aure ta mun riga mun rasa shi wanda aka ce maka wannan yana aure da kirista duk mutumin da aka ce ma matarsa kirista ce har ma an waye gari ƴaƴansa wasu sun jika malam wannan fanko ne a jini a gudun sa babu suna fahimtar maganar nan in ɗaya mutum aka ce masa matarsa kirista ce to in ka ɗauki mulki suka danka masa danka waɗancan hoto ne kawai shi inda yana da amfani da ya mai da inda yana da amfani da ya mai da ƴaƴansa sun musulunci kuma sannan in ya mutu addininsa ka so ta ɗin bisa ɗari yana hannun wannan wa wannan matar jama'a muna gane wannan in za mu kawo misali a kasar nan kusa ne duk wanda ya mallaki ɗayanmu mu da Allah ya ba ɗan mata kyawawa a kasa kasa shi ya tsallake su ya tsallako wurin ya ɗebo ƴaƴansu malam za ka ga bai da amfanin da yake mana karancin illa da za ta yi masa ta cire masa kishin addini ya zama baya kin ne to za ka auro ɗiyarsu ne ka zo ka kwanta da ita cikin dare gobe ta ji kana zagin ubanta su zai yi a malam ba zai yi ba idan za ka zagi da ta kaɗa na ka zagi su koma haka ba wato wannan abu ne a fili sai dai mu mutane ne da babu son gaskiya mu ko rashin son gaskiya ka bai hana mu faɗe ta to kaji sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri bai hudiya safiya sai da annabi ya tantance imaninta ya tabbatar ta yi imani da Allah imani da gaskiya ɗaya daga cikin umma hasu ne Don annabi ya gwada maka ba kabilanci ce ba har ma wata rana da aka ce mata bai hujiya annabi ya gwada ransa ya ɓaci kuma ya gwada mummunan ɓacin rai domin ana magana ne na la'ira a illallah muhammadu rasulullah hudawa ya mu kenan ba yaran ka ba addinin ka eh daga cikin abin da suke mana sun yada mana shan kwaya yawa ina mamaki da aka samu da ya kungiyar yan kwaya din nan me sunan su yan giya giye ko ƙungiyar yan kwaya eh, to masu fara da baya wato abin wato Allah ne tsawon da yawa sai su zo su ce malamai ku yi bayani a mimbar a illar shan ko? don Allah da national orientation agency mu fa ko ka fada ko ka fada dama Allah ya mana magana kan kuma muna wa azukan kwaya ba dan kai za mu yi kuma dan kai za mu yi sai dai abin da zai baka mamaki idan yau 'yan gidan NDNDA ta ɗauki talla ta kai gidan rediyo sai ta ware naira miliyan biyar goma ta bayar a rika talla a kan illar shan kwaya ko to da aka zo jan liman fa ya tallan kwaya shi na shi kuma ko tallan liman kyauta ce tallan gidan rediyo ne da kuɗi Yana da mutum ta ta shi ta muka ba ni aiki na ne gaya wa matasa illar shan kwaya zan da buƙatar kai ka zo ka aika san a dan kai nayi ba in aiki kake so maka kai a ban kuɗi kamar yadda sunan ta ba ku kuɗi zane nan da ka gani waye ne ta shi ka bani guri ina ta tafi to don haka daga cikin hanyoyin da suke biyu sun yada mana shan kwaya da zinace zinace da zuwa masu shekaru sun jije ga su idan za ka tambaye su gidan karuwar shekara hamsin baya da wuya sani gidan karuwa abun mamaki ne a arewacin najeriya wata in nace sun yaɗa mana yanzu ka ɗauki yahudawan najeriya ne yamurai waye ya kawo mana wannan zinace zinace su ne waye kawo mana shaye-shaye su ne waye kawo mana kaza su ne har yau illoli da muke da su na shan kwaya mutumin jigawa mutumin kano mutumin kaduna ke ba sanya ake sai da kwaya ba ni zo nan kuma duk inda ka ji an kama ɗan ƙwaya a duniya a indonesia a malaysia a kaza 99.9 duk wane da su yamare ne da kuma haka ba da aka magana zuwa domin su ne yahudawa mu kuma Allah gyara su kanmu sun haifar mana da gurɓacewar zamantakewa tsakanin mu yadda muke zama yau ba haka muka tashi muka ga iyayen suna zama ba amma abin da gane wannan sun haifar mana da gurɓataccen zama saboda iyayenmu wallahi muka da shirki kuma ina faɗin wannan iyayenmu sun fi mu shirki kuma hanyar da muka kama sabanin hanyar iyaye ko sai na ba da misali da hausa misalin da zan ba mu shine a da su wanda ya tashi nan ya san haka su wanda ya tashi za ka ga an shimfiɗa manya-manyan kafafi kowa ya fito da abincin gidansa akwai hikimomi da zurai waɗanda ba su da mata za su san rabe su ci abinci ƙware wanda auren ya kwace su ma da yunwa ba za ta buge su ba haka ne waɗanda gidansu ba a dafa abinci ba za su ci abinci cikin rufin asiri su wanke hannu su je su farka ba haka ake yi ba sannan a gida iyayen mu mata duk wanda ta dafa abinci me miyan kuka ta kyau me miyan kuɓewa. abinci ya rika zagayawa ni ana aike na sai abinci wannan ɗakin in dawo aike na wannan ɗakin kuma ko ina an dafa Ya kaga ga wata ta dafa shinkafa saboda ciki take da shi ta kasa ci amma ta ce biyan kuka da aka bata ba haka iyayen suke ba Allah ya saka musu da alkhairi iyayen mu mutanen kirki ne yanzu kai muka yi karatu muka waye gidanka daban da kare da tsalli gidana daban da ba mu da gane wannan da mai gadi ka da mai gadi na ban san me yake ciki ba ban so in sani baka san me yake ciki ba ba ka so ka sani ba haka muka koma ba to yanzu mu da iyayen mu waye mu kirki eh? Idan ya ake wai mun ci gaba ci gaban mai haƙar rijiya ne ba inda zai kai mu to kaji su suka yaɗa mana samuwar makami wannan makamin da ka gani a Najeriya a yau wallahi bai zo kawai haka ne ba sai da aka zauna aka tsara za a fasa Libya ku shirya jama'a za mu fasa Libya idan mun fasa Libya za mu yi amfani da wannan dama mu kai makamai idan mun kai makamin zai watsu a Nijar zai watsu a Najeriya zai watsu a musamman suka yi shi yasa ga jami'in da za a kashe shi ne yake cewa yake cewa mana antu man antu tambayar wanda za su kashe shi In ya san ƴaƴan halal za ku zuwa su kashe shi wanda ya ce na samu libya wajen tuwa fahara wa hawantu ha ilawa ni ne na samu libya tana fahara na maida ta lambu haka na yi a zo aje ba tulun ka a kofar gida ka ɗauka ka je ka dafa su a baka albashi a baka asibiti kyauta yayi mamakin yayi mamaki a ce ta na halal dan Libya zai zo ci shi shi ka fara ba an ci mamaki yake ga bidiyon na dauka ba yake waye ku dan ya san da shi ki da yayin su ke aka zuga ka ɗauki ɗanka ka kai wa bature makaranta idawo mata salin halin ana idan kan ya je wajen ture. ya karatu karanci ku raba karanci ko raba rabi ɗan iska rabi dan gwarai wallahi karanci haka za ku yi abin da kadai zai hana shi wannan sai idan ka girke a nan gida ka girke ka ba su aƙida yadda ba zai girgizu ba to in ka mai da shi sai zama irin su tsarki maimakon su girke ba shi sai girki girke ba su ana tarihin wani wani shugaban kasa wannan ni ne wa a gira nan wata babban rasuwa da aka yi a kasan wani babban mutum shi ya kira ne da zo shi gabatar da wa'azi a mafi yawan manyan ƙasar na a lokacin suna wurin a gaba na ke ce ma wannan mutum haka ya yi shugabancin ƙasa da wani lokacin da ka dawo a sannan ba da kare ka zo da guntun wando da kuyar kare ya sauka a jiki da guntun wando ba abin dariya ba ne ku matsalar ba abin dariya ba ne shi bai san ya zama wawa ba yanzu akwai mutumin da za a mai da shi wawa yana tafiya kuna dariya shi kuma sai ya kalle ku yana mamaki wani ne maku dariya yanzu nan san uwan mu ya kamu da rashin lafiya ya za a mace to tun da har gane wawa ba shi shi kuna da wannan an lalata kwakwalwarsa ke gane wawa ba shi sai fahimci haka ba gunjin wando da da kare ko al'adar mu har gobe mun santa akwai yaro da ya zo nan garin ya nemi kuɗi a nan abuja ya koma gida yana zuwa zai shiga gida baban ya ce a ah, yaro na ba ka shiga ko kayan fatan kai ne shi baba ni ne wa ne a ni ji ba san san ka ba suka kai da sun suna yin bibi da rana kada magana take bayan ishari kun ya na shiga gidan saboda ya yi wani irin arziki haka ya saka wasu irin kaya da sarka a wuya da wasu abubuwa a hannu gaban ɗan dambe uban ya ce da yaron shiga gida ganin yadda aka karu manyan unguwa na tsarkar yawa ne ce ya mai tabbatar muku ba ɗana bai ni ba kana ba aka yi juyin duniya sai wani yanki da mai hikima sai gano matsalar shi kama hannun yaron sai tafi da shi Mu je sa yaron ya ya gyara cikin sai cire wannan sai ya cire abin hannu ya saka riga ta mutunci da ya zo zai shiga gida baban ko ta ce mai shiga gida yanzu ɗanka ya zo zai shiga gida amma wancan ɗan na ɗaruwa da shi ba a ɗansa ba ne jama'a kun ga irin waɗannan da fitar masu jaji sun ya bashi shi ya shiga gidan shi yanzu yana shiga shi kaɗai zai fito da wasu ƴaƴan su za su zama haka kuma ba haka ba Allah ya gyara zukatan mu to waɗannan mutanen da suke yaƙan mu ta ko'ina wanda suke farawa da tante mu sannan su tsare da suke mana bau haka ne menene su, wal hada kuwa ne manufar fili take fili take waddu law na kama kafaru fa takununa sawa burin shi ne ku mutunce cewa Allah fi wa Allah ta waye kamar yadda su wa Allah ta waye sai ku zama mai daya a shiga ta tare sai wannan wai nasiba ta su mata ya kuku yaushe za ku bari Allah ta'ala ya ce walantar da an kare hudu wala nasara a ta tafiya da babu yadda ba ya huce babu radda ba nasare zai yarda da kai sai radda ya ga ka bar musulunci ko dai ka bar musuluncin a aikace ko ka bar shi a magance ka ya ma kusa ka bar shi a aikace sai radda ya ga cewa komi naka tana yi ne a tsarin ka ba a tsarin musulunci zama muna gane wannan yanzu kan girman Allah a cikin addini ko a cikin al'adarmu ina aka samu mutum ya yi aure shiriki uban ango kenan shiriki uban ango shiriki uban amarya shirika uwar ango shirika uwar amarya a zo duk a haɗu su abinci wannan ya ɗebo abokanai wannan ma ya ɗebo a zo a zauna a ce ko yanzu za a kira uban ango ya ɗan kata. Yadda nan shekara 15 ki fito ana kiɗa rakatab rakatab yana rawa a gaban matar ɗansa malam inda sauran mutunci to ya zama kai kashi sun kace wai tana ganin mutunci, ta an ji ma bai haka za a kira ku dan amarya da zo itaka a ce to yanzu an gana ku shi ka san bangaren mata ina uwar ango haka ki a kira a zo a zuba mutunci a zo a lalace wannan ma yana cikin addinin mu ko a wajen su bukaro to idan kana wannan shi ne wata nan za a ga bayan hudu ya kira ka ya ba ta awo ya ga bayan kuka ya ba ta awo ka fara kuka shaida ta cewa ka lalace mutumin kirki na Allah ba da za a bai hudu ya ba walantar da ba da. walantar da an karya hudu walan nasara ta tattabi a millata sai rasa ka lalace haka ki karantawar annabi Muhammad Ku koma ka ji za ku eh waye gari kun sake wa matan ku babu kasar da mata suka fi yancin aikin gwamnati da kasuwanci da yawo irin Faransa babu inda aka fi kan rashin tarbiyya irin Faransa har ma kwana baya sun fitar da wani a illan na illa da suka samu mace tana da 'ya'ya biyu ta fita aiki ta bar wa nani 'ya'ya abin na musu illa a ƙasar sosai wanda akwai wani karatu na malamin mu uwa abokin dawa dr kabir ahdar ya yi muhadara kuma ya taɓa wannan a kan aikin mata ɗin da sauransu suna fatar ku nemi muhadara ku ji don ya taɓa irin wannan bayani ba sai na mai kawai a nemi wannan muhadara a ɗora Allah ya kewace ni. ta haka ya ku ɗan uwa babu ranar da za su bari da ka ji ture na ya barka to na lalace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man tasaffa bi ghayri annabi ya ce wanda ya kama da wani mu bai tare da shi ka duba gara fa wanda ya kama da ya da wani mu annabi ya ce ba ba dai bane da daga cikin mu kamar yaya kama da ya eh tun daga riba tun daga tufafi har wajen magana har wajen dabi'a har wajen abubuwa na gudanarwa wanda ya kama da wanda ba mu ba ke tare da shi don me musulunci ne kadai addini da ya zo da rayuwa ɗari bisa ɗari ya bukata aro wani abu daga wajen wani ta zama ku bashi ne musulunci bai bukata aro wani abun da bai da shi ya aro daga wani ba ya bukata ne eh. wai mutanen da suka fara kirkira jirgin sama suka fara kirkirar jirgin ruwa suka fara kirkira yau su ne suka koma ya kallo kasan yaran na something is wrong muna da matsala kuma idan an faɗi mu ci an zaje mu ba kace so ayi Allah gyara zukatan mu daga ciki ya ku ɗan uwa waɗannan manufofi da yahuda suke da shi bari fara da wato zan tsallake ni suna da yawa ba wasu dole ina son dauke saboda su ci maimanci bari in tsallaka in dauki na biyu da farashi intisalu dini an saula intisalu dini

a idan ba daya idan da ruwan malam da ruwan malam in ba ruwan malam ba ruwan malam wato ina son mu gane renin wayo ne renin wayo ne amma siyasar da suke magana dama mun ba ruwan mu da irin wancan ba mu da ruwa ne kun muna da kawo a ka'ida amma me. akwai nau'in renin wayo mu ba yan kasa bane mu ba yan kasa bane mu ba mu da iko ba mu da dama mu yi magana bayan da ke shi ya yi magana amma da yake ana da wata manufa matukar malamai za ku tashi su yi magana za ku faɗa abin da ya dace a yi ka za a bar ta ko wannan ne ake kokarin a hana malaman ya ce babu wani malamai da da siyasa manufa ce wannan ya samo asali daga infisalin dini ne taula infisalin dini ne taula wato addini daban ƙasa daban a ƙarƙashin wannan ne ya zama to suka sanya target na istatul khilafar islamiyya duk wani duk wata kasa da ke da gwamnatin musulunci sai da su kuma ta kasa ta karshe ita ce gwamnatin sarki abdulhamid wanda ya ga turkiya 1909 aka kada wannan gwamnati a karanta littafin da ake ce a daulatul usmaniyya awamilun lahabati wa asbabun kasafa da ya wuce littafin ne guda a daulatul usmaniya a wannan Usman na wa namu ba a'a wancan saula Usmaniya ne Kaloriya ita ce karshen dole musulunci to yanzu wanda ya ga ka'ida ya kamata mutanen Turkiya su fi mu addini gaba daya saboda su ne karshen dole musulunci mai karfi wanda duniya ta da duniya amma yau za ka ga ɗan Turkiya da ɗan State Minister Haka ne ko ba haka ba me yasa daga cikin sharuɗan da ake da suna kada gwamnati za su bar mata su yi abin da suka gada ba da sa hannu ke sun yadda jama'a muna gane wannan wannan ya faru me nake so kawai in kawo muku cewa daga cikin takaitaccen raba addini da ƙasa a tabbatar babu inda ake gwamnatin musulunci don idan akwai inda ake gwamnatin musulunci to za a samu ya fi ɗan kyau da ta goma shi a kan saura da zo na yi magana sai ya kawo saudiya ko ba na so ne magana a kan shigarancin ka ta san ai abin yadda kake tunanin shi ba haka yake ba amma ko ba komai saboda ƙarfin gurin suna gaba da rukuwa su ci amma tabbata musulunci gari bisa ɗari ko ko gwamnatin musulunci ba shi ake ba abin da turawancin su so na tsima da shi ake kuma an fi ƙarfin su ne ba yadda suka iya dama ƙarfin zuciya ne na in ka ce ba za ka yi abin da turawa suke so ba abu na gaba shi ne yaƙi abu na gaba da za shi ne a kawo maka yaki ko ka shirya mutumin da ko aska bai iya yi ba aska shirya ne aska ba su iya yi aska to kada ba su iya yin aska ba wani kuma ya iya yin makami duk zan sai wannan karatun nan mutum ya iya makami zai yi tafiya kilomita ɗari biyar ko fiye da haka ki je ki kai hajji da ake so sai kuma ka iya yin ruwa ba ko da lumana da za ka ci abinci sai ka yi oda shi domin kai lalata ba kai lalacewa ba ka da aiki sai cin abinci to totalin ma da za ka ci abincin ka kasa da dai ai maka a wata kasa to yanzu kai ne za ka yi fada ashe duk wanda yake ganin za a yi fada da su ya san lokaci ne ba to a fada sai a shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo maka fara fada yayi ka duba littafin a tarbiyyatu alaman hajji ahli sunnati wal jama'a ai kaga ba zuwa ya fara yaki ba wulaƙancin da ba mai ba sahabbai suna gani Likoftan kashin dabba an dora wa annabi yana sallah an ce ma annabi jininsa ya talala ba abin da ba a yi wa annabi ba amma lokacin fadan bai ji ba da lokacin fadan ya yi Allah ya ce uzira lillazi na yi kwatu in ji Allahun da in Allah ala na sulhu ba a yi faɗan ba da suka su kashin sa hannu ba to komi da lokacin sa komi da me da lokacin sa don haka su wanda ya ga misali yanzu eh, irin tunanin boko haram alhaji boko haram a kasar da ba a'a an kawo boko haram ne don a rage mana yawa karka rasa ta ke tsara na farko ne wa wani sosai da cikin malami ce kai ni zarin malami ba ko lolo wanda za a yi shi tsarin bikin amma da suka ga yaro ne mai kwazo yana da fahimta sai suka ɗauke shi su aikin shi masu aikin su ne yahudawa ana da ake amfani da hannun da ake amfani da shi ana aikin su ne kiristan najeriya ban da aka ila alaka kirista da Muhammad Yusuf a ce Muhammad Yusuf sai a hada mota goma ana mara escort za a kai shi kotu ko kuma an kai shi kotu za su kai escort kai shi gida da ka san akwai ne akwai lauje cikin cikin lai duk wanda zai gaya mai ya gaya mai yaƙi daga ƙarshe ya ta kare yanzu matashi ne muka rasa dalilin wannan to kuma yanzu aka biyo wani gefe wannan bandit din to ba wuce ce idan kai za ka fata da dawa ba da wani ba ta ba wuce ce ba mu da muka zauna cikin gari muna cin daɗi muna cin daɗi ina magana malamai masu azu malamai sun san malaman birane an kyala ƙauyuka waɗannan fulani ka idin sai mu suka gano kyanawar sai suka zaga wajen waɗannan fulani da fasikara sun ajiye addini ba su ba kuna gane wannan kudin da aka bada ma na noma da education din nasu an ci boko ba ba su ba addinin ba a ba su ba to yanzu menene su mutane ne da ke tare da wauta bara a amfani da wautan su a cimma wani buri kuma ai ina ga an cin mashi ko in ce ana kai ko ana kai har yanzu duk wanda zai zo da solution sai ya zo da shirme wai a zauna a yi sulhu ina jin sun sha ganin kasa su muna bayani ba a sulhu da ɗan a sai dai a kusurkun sa Allah ya rubuta ta mu abubuwan suna da yawa na san yake lokacin ma ya tafi tun kafin a fara amma gaba da nake so mu kalla shi ne ita wannan gaba da ainihin ake bayani akan intiqadul dini ala daula daga cikin aikin da za ku yi al-qada'u halin al-qur'ani was sunnah dushe al-qur'ani da sunna dushe me al-qur'ani da me da sunna za a zama da qur'ani bai ta musabaka za a yi ta musabaka a yi ta tara mu ta karatu kamar kai amma wurin aiki ba su bari a aiki da qur'ani eh sannan za su kafi suka ce matukar wannan Alƙur'ani yana nan ana karanta shi to turawa ba za su ke kama gabashin duniya ba ina ne gabashin duniya ƙarshen larabawa kuna gane wannan matuƙa alƙur'ani yana nan za su ke kama mu shi yasa wancan tsarin da suka kawo da kun samu mutane suna da tsare-tsare yanzu kun raba su da tsarin dole ba za ku basu haka ba shi kuma ba da tsari idan tsarin da aka kawo siyasa ya ka kawo siyasa yanzu don Allah a tambaye ka dukiya ta ƙarshe daga 1999 daga 1999 zuwa yau wa ya san iyakacin mutum da kashe akwai mai iya mafi yawan halin mutane a kashe daga 1999 zuwa yau eh? gida nawa aka rusa gari nawa aka tada malam in dai ana demokradiyya daga nan har ranar tashi alƙiyama mutum ka za shi idan kuna son ga muku amana ilimi amana in dai demokradiyya ke min su ne ila aswa min su ne ila aswa kuma mummuna zuwa mafi muni malaman musulunci sun yi rubuce rubuce akan wannan demokradiyya shi ya sa idan mu ke zo na magana siyasa wani ko abin da muke so su mana bayani wata siyasa kake magana siyasar musulunci ta annabi Muhammad ko ko kana magana demokradiyya In eh, demokradiyya ba ita kaɗai ba ce tana da zangoginta akwai demokradiyya akwai gududu irin su monaki waye waye duk ba tsarin mulki duniya ba ne da irin wannan da irin wannan irin wannan aka bamu shine ne demokradiyya Mu wani mutum da ya jince mu demokradiyya za ta ba shi kariya ana gane wa muna shiga cikin ta ne babu zarura kamar yadda ka san muna cin dushen kare idan yunwa za ta kashe mu muna cin naman alade in yunwa za ta kashe muna cin mushe matacce in yunwa za ta kashe amma aka ce daga inda ka hango gida mushen ya zama haram haka ne ko ba haka ba ita ma demokarasiya kamar shi mushe ne gare mu ba mu wani abu a cikin da ya sha'awa amma da yawa ina ba mutane su jiri jiri ba su san wasu mutane sun yi maganganu musamman sassin musulunta za ga mun kafa musulunci ne kai mutum zai musulunci sai zama malami mutum ya musulunci a kawo shi masallaci na wa'azi a gidan gaji. har ma ya samu dama a fara ta tabari ya fara iya rubuta littafi ya zama marubuci a musulunci mafi yawa akwai littafan turawa da suka musulunta mutum ya rubuta littafi wannan ganganci ne yadda kai karatun wancan addinin sai ka zo kai karatun wani a yanzu kai karatun da ya da ya ka shiga amma ya zama malami ya fara rubuce rubuce dole ya rubuta shi ne Ya sa wata da suka zo yin bayani akan abin nan idan yan majalisa idan yan majalisa ban san eh, ko kun gane da nake zauren majalisa sai suka a ai akwai shura a musulunci ta ta sauran musulunci shi ne shura a wannan zalunci a karan da littafin da ake ce mushkilatu da'awa wa da'iya mushkilatu da'awa wa da'iya na shi hiya kan a turanci shi ne problem by the da'awa and da'iya ai fadahiyya kan idan ka je nan kusa ka karanta kafta 14 yayi magana yace awa organizational disease ita magana da ya faɗa saboda awa organizational diseases They say we consider shura mu to yake da ko sai out wasu bracket sai ce conversation D, one of the most important pillars in which the system of government in Islam stands. Many researchers in the past and present have misrepresented the concept of shura, either intentionally or unintentionally. But Korea, they went beyond the real meaning of wannan shura ne sun kauce musu jama'a muna gane wannan yake cewa wannan demokaratiya da suke faɗi yace democracy is a Greek word meaning the sovereignty of the people is a democratic it makes the people the source of authority it makes the people the source of authority they are the ones who make the laws and formulate the constitution a haka tsarin yake ba yace shura in Islam is not a shura shawara It's not more than the speaking of, the opinion of an individual or a group of people on the interpretation or understanding of the group. Shawara ko za ta bayar, amma tsari da ma'ayyana kai ne za ka bada shawara. Har ya kawo cewa the people in democratic system are their own rulers through a regime which they themselves make. But in Islam, the people are governed by a system Goods was revealed. Goods they cannot modify or replace whatever the condition may be. Sannan ka je ka karanta bambanci tsakanin leadership in Islam, dictatorship da kuma leadership in democracy. Mu a matsayin wani musulmi ba mu tare da dictatorship, ba mu tare da demokradiyya, amma muna tare da leadership in Islam. Ya tsara musulunci yake a musulunci, yace da leader in Islam this full opportunity to direct the affairs of the Ummah. Although he is compelled to consult and find out the opinion of the competent authorities to the Ummah, he is not, however, compelled to follow the opinion of any political affair. Then it is the final word after consultation lies with the leader, not with the majority. The final word, what the Muslims is the final word after consultation ta yi kuɗi za mu iya zama mu talatin a masallaci a yi mikin mu ba liman shawara mu ashirin da tara ya ɗauki shawara mutum ɗaya ba ne ya danganta ne dalilin mutum ɗaya shi ke da ta daga ƙarshe kuma haka yake a musulunci shi samu a musulunci ba ta yi nuwa idan mutum ya hauke ya mutu ba ta yi nuwa idan ya hauke ya ne ya kwaba da jima kan shugabanci wato an jabalbala mana addini da ma'a wato na zo in sauka inda wannan kuma shi ya kai mu ga tun da mun karɓi tsarin to shi ko tsarin ya hana ta sanya eh, karatu ba zai bari kewa kuna gano nan wato sarkowa ke a hankali a hankali tsarin shi ya kai mu ga inda aka ce kowa na iya shan giya kuma ko yanzu da za a yi zaben nan yanzu don girman Allah jama'a ko da muke zaune a nan duk wanda ya kalle ne ya kalli wannan dattijo da ke kusa da ya san cewa yana rayuwa a duniyar nan ya san abubuwan da basu haka ne jama'a ya san abubuwan da ban san su to akwai abin da za a yi dole a ce wannan dattijo ya daga masa kama in ya faɗa abu kaza to ina kyautata masa zaton ya faɗi ne a matsayinsa da wanda yake da experience da wani tsanayya a kai to yau sai aka mai da tsarin ba haka ba idan limamai goma suka zaɓe ka ake kai ka tantance ka wani unguwar na Afirka. Idan ƴan daudu goma sha biyar suka zaɓo wani yanzu ɗan takarar ƴan daudu to shi zai tafi majalisa. Saboda a mizanin majalisa a mizanin demokradiyya jamhuriyar liman da ta ɗan daudu ne. Jamhuriyar liman da ta karo ne. Jamhuriyar liman da ta ɗan yaro ɗan shekara sha takwas duk ne. Da kai da iyaka ɗan shekara sha takwas duk hankalin ku ɗaya cewa ka je ka zaɓi jam'iyya mai biyu ‘ya'yanka biyu su zaɓi jam'iyya mai nada sun kare sun kuma da kai ke kuma karuwar ba kuma ya da haka jama'a ku suna bayan da wannan wato abin ba an yi shi bane haka kawai akwai yadda aka shirya shi yanzu illa dai kawai tun da ba da lokaci zan faɗa mana kamar ka ce kawai ko mu ji su a gurguje abinda da za a magana shine a ku alal alam bi za'amati wa nufu sai da yahuda suka tabbatar sun kama duniya ta hanyar jagoranci da tafiyarwa misali yanzu a kowanne ya sace baya tare da central bank a Najeriya ko da an je an yi bankin musulunci ba ana bari ba amma kana cone da central bank dole ka bi policy na central bank shi kuma central bank yana karkashin demokradiyya ne kan haka magana musulunci a wajen central bank ai bai taso ba kenan ko kana so kai musulunci sai dai ka yi jimlar shuhud wasu wurare za ka bi musulunci a manuri a bakarfinka dole ka sallama ko haka yi in ma san salban din na ku ya zama na musulunci kila ya afghanistan da ku ɗan awaye misali to dole dai kuna nan kuna zuwa bankin duniya wancan babban bankin na duniya in dai ba zuwa kuka yi kuɗin da zai ba in dai suna nan da karfin su dole ku ji su da suke nufin kama duniya wajen nusus da ainihin tafiyarwa abu na juna magana shi ne in misalin shi da ya ne mu addini yana tafiya ne tare da kasa mu a musulunci a wai addini gaba karfe kafa da gaba a tare kuke ba da zuwa ma so ku su ne amma su a wajen ku addini da ba a so da ake tafi a masallaci ya sallah don kuma ya gwamnati su an samu matsala abu na gaba wanda wanda shi ma na so in tattauna shi da ba zai yi ba wato shi ne wannan ah, gaba wadda take muhimmiya التحكم في شؤون العالم تفيد شؤون الأمم الدنيا وإبعاد مال القوى الصناعية جميسة الأمم الدنيا لتسوى الكريسي لكي رئي أما ده إنجينيوي أناجيريا أما تتوقع عشان باهي za su في عشان yi a shanan في عشان su bari su yi a shanan duk wanda ya je karatu ƙasar ki karanta wani karatu mai karfi ya iya da shi ko su ba shi gingime ba aiki shi kenan kuma ba su kasa ah, sun iya haihuwa makon je mata musu dada shi kenan sun rike mafi yawan kwararrun likitocin duniya wasu bakake ne wasu ɗan indiya ne wasu ɗan kaza ne ba ɗaɗan su bane hikewa har hankaka ne mai zubar wani naka ba haka nan bane akwai gadin wannan kuma akwai dalilin da suke haka gaba ta gaba shine alƙadawa alal musulmi kamawa da kamawa da ne shi sa Allah ce la yarkubu da fi mu'minin illa wala Allah ce ba su daga muku ba sa muku fara cikin da dama ta samu sai sun rubuta a karkashin wannan akwai bayanai da yawa ga sunan wanda har daga ciki wani jagoran suke ta suka aiki ɗan mishan suka ce mu ba mun aike ku bane ku mai da musulmi kirista a'a aikin da muka aike ku ku ha musulmi su bar aiki da musulunci kun biya kun yi aiki aike ku ku mai da mutumin girka a'a dan yana da wuya ku koma girka mun aike ku ne ku tabbata sun daina bin ka'idodin musulunci idan kuma ba aikin gawa gida yau ya yi sai ka tambayi kan ai ana buga turanci ma an ban da turanci amma ba abin da muke yi sai gaba ta gaba إفساد الشؤون عن طريق نشر الفساد الأخلاقي فاتا الأمومي إلى فتن أبدا لقروات النكون فاتا الأمومي سوى تهنيا جيفا مدر أفادي نهني لا ناسي والتبيئة wannan abu da ka gani na corruption da wani cikin corruption ba yanzu babban matsalar ma a Najeriya ne ne ba corruption ba wannan corruption din da kake gani idan kana ganin kamar za a iya magani. ba za a iya maganin shi da suke tsammani musulunci ne kaɗai ke maganin corruption annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya aiki wani mutum karɓo zakka duk wani wannan hadisi mutumin da ya je karɓo zakka sai aka dan mai kyauta aka dan bashi wasu ƴan shanu da wasu ƴan raguma da wasu ƴan dabbobi ko yana zuwa sai cewa annabi wannan naku ne shi ne dukiyar zakka ta na karɓo su da haka kai sun bayar wannan kuma na wani hujja ilayya annabi yana zaune wannan saboda bala'in babba ne sai alƙi zikiri annabi ya miƙe tsaye yake cewa me ya samu wani mutum wanda muka aike shi ya sa rigar mu umarnin mu ya tafi karbo na ba a san shi ba in ba dan sunan mu ba da ba kowa bane in da ba mu kama rigar ba ba kuna gane magana da ba kowa bane shi in da ba mu kama rigar immigration ba da ba kowa bane shi in da ba mu kama rigar na police ba me ya sa samu ɗayan daga mun aike shi aikin mu da muka ɗauke shi yace ga na ku ganawa Allah da lasa tibe ta aki yasa bai zauna gidan ku ba ba yasa bai zauna gidan ku ba ba kawai sai dai ka gidan ko wannan shi ne shine sincerity in fighting corruption wanda ba ku ni kuma an fada wai sai a ce wai an zagi shugabanni yanzu zagi ne yi are for ya ku faɗa yi are for us to me fara sunan kawai kenan misali idan sunan Muhammad ka ce malam Muhammad akwai mala to sai ya zama ɗan sarauta sai ya ɗan sarauta sai ko ba ka ba kuma kai ne ne san kai ne wannan ya za a ce mutum ya tsige naira miliyan ɗari ya bada ya ce ya ce ko mene ne ya san to ya zik tobu sai dai Allah ku so wannan riga mun sani sai ɗan ɓarna biyu ta haɗu mu a da musulunci mu nemi karama mu fada wata amma dai muna cikin tsakin wuta Allah gyara zukatan mu kuma abin inna kullum fiha daga cikin gaba akwai gaba kamar haka wato ita ce nashrul ashiya ittafiha baina shu'ub shi ma ba aka na ba dada abubuwa wulakantattu a mai da mu ga mu da aiki yanzu ka kalli larabawa in kana kallon tashoshin larabawa wallahi malam balarabe da balarabe sun ci shi kowa ya sha su ya kira ma ya ci ya ci ne? sai ya zama kai da tunani a duniya sai musabaka na igul eh, ka zo da igul ɗin ka zo da igul dina sai aka fi zomo sai igul ɗina ya kamo ya ta ma Allah ya faɗi ne larba inda ko da suka rika addini kamar kana kallon yadda aka mai da tunaninsu ka san an yaƙe su sai da ke samari yanzu ka kalli balarabiya a laganan wallahi in ba ta ce musulma ba ce ita ke da balarabiya a siriya balarabiya a ido da da da suka kama layi kiyayenta ba mu lalacewa sai. idan za su mana wannan sai gaba ta gaba ita ce a tahridu ala tahdidin nafsi yadda suke zuga mu wajen ta haihuwa da kuma tsarin fadil islam wannan magana ce mai zaman kanta da yadda musulunci ya bayar da yadda likitocin ke magana da kuma yadda aka yi mana can a yi kasa ko ba haka ba musamman aka kawo wannan sai ka ɗauka haka ne in ba kun ke fadil islam da za a iya kawo muku corona za a kawo muku ebola za a kawo muku kai ba kai sai ya rage ala ya zanu da fatu da ku sai ainihin abu na tara shine irsadul mar'a wa ishaqatul insiratul jins lalata mata matukar matan mu suka rike da gidajen mu to da sauran aminci matar ka ta tsare ka ta zauna gida kicin babban makoman mata kicin ba babban makoman mace ko da profesor darajar ta shine kici amma yau sai aka sa mata kare nan abu har ma a waye gari ana ganin irin akwai kirama mace ta sa hijabi na wancan mai littafin yace alhijabu limaza jazakallahu khairan alhijabu limaza sunan littafi ya ko hijab waye ko A karanta wannan littafin musamman sai galiban eh, turanci ake ji a karanta na turancin ya yi magana a wata gaba da kyau yake cewa extraordinary consideration has been given by the Islamic law to women's affairs. Such consideration is sufficient to protect her chastity, to honor her and secure her position in life. The restriction placed upon her regarding her dress and the display of her beauty and ornament is only to guard against all ways of corruption arising from such dazzling displays. What Islam has established is not a restriction on the freedom of women, but it is a firm protection for her from falling down to the lowest level of humanity. Ana so ne kake zama haka, zama akuya, ki zama alhe, sai mutum ta ki ake. Amma wani yazo ce, a kake da, eh kake da, sun so da su wando, inu na ki, inu na da shan, ina da kaza, sarki ya ma ki fito, murna ki buga ki buga. Ko ba haka ba, A za a je ki a kici ta kici wai yanzu ma aiku ne a kira ki housewife are you a, a, a wife ko minister ki ba turanci da kiji ba wai a kowace wai wai wai wai wai ki housewife shi kuma ko menene wannan shi kuma turanci ya eh an mai da mata to daga wanda ya kawo ma kafire da mutane da gangan hake da gangan hake wai wai wai an ce mace da ta za a a ce haka magana nuna mu haya ko hadisi ko dalilin da yake a so ta zaɓe akwai inda ake ce ta fito ta zaɓo ba ta da hankalin zaɓen shugaba inda ba aka yarda ma da shaidan mace kuke ne idan ba shi Ka in lam yakun da illar ya kuna in ba a samu maza biyu ba ba ra tudu wanda a ɗaki in ba a samu ba in sharaɗin ba in an samu ba saboda Allah nan ne kadai aka yi gama ce ta zo ta yi ne mace ta zo ta ainihin shaida in ba a samu namiji ba yanzu malam matan mu su ce da hankali su zaɓa mana wanda zai shugabanci matan mu wallahi ya ba su da wannan hankali akwai inda Allah ya aje mace nan take ta Allah ya musu baiwa irin nasu gidi mu ma kuma Allah ya mana baiwa haka ga namiji masu shi ba ta nan ya kasa dafa ruwan wanka shi ke za su mu hita da sauran ko da da ake dafawa in ya dafa ruwan wanka ne sauke suka kasa sai ga gare shi amma kai yarinya karama da ƴan hannayensa ɗan kale-kale da ta kalli tukunyar na ta sakin da za su kan ta jiri wannan ba baiwa ba ce. ma wace, aikin ta ne, hannun ta fi naka ƙarfi amma na ta ya fi naka iya kama wuta shi ya yi kanka da tsarin Allah sun da ya aje ka a nan ka a gurin kowa da wurinsa da dogon baki ya sha ruwan tulu da dogon baki ya sha ruwan tulu ita kowa da wurinsa to da haka nan wurinsa ne ki ne ka a wurinsa malam mata mata mata ne malam maza maza maza ne kowa da wurinsa amma an koya masa rashin kunya abu na ƙarshe Shi ne shine taghayyurul mi'yar al-asasi ya yi wato tsarin zaben shugaba a musulunci sun canja Ba aka tashi zaɓen abubakar aka ga da aka ko ba haka ba a nan sake fito ba ne ka'ida bayan an gama zaɓen abubakar da aka zo zaɓen umar abubakar shi kadai zaben umar kuma ta zauna abubakar ya ce in bayan ba ni ga umar magana an gama zaɓen. ba primary election ba magu-magu babu delegate babu karya ba karuwai ba yan giya ba yan iska ta ce kawai ga abu da shi nan an gane yi kuma abubakar ɗin nan to ya mutu ne ana kuba wulitu alaikum waɗansu da sai ne aka samu shi kansa abubakar ya ce i have been appointed over you and i am not the of you so if i do good help me if i do bad help me truthfulness is the cause lying is the trial The weak among you is strong with me until I return his sight. And the strong among you is weak with me until I retrieve what he was, inshaAllah. Ka san yana magana ne da karfin soji. Duk da ba shi ne karfin ba, karfin soji yake magana. The strong among you is weak with me until I retrieve what you want. Karfin soji ke, in bai da karfin soji zai wannan magana? Yana zuwa ya ce ya rubuta takarda sa hannu, da na cika Umar ya dora. Ba haka ake ba, da Umar ya tashi zai cika ya ce da Abu Ubaida na da rai kan ma shawarta kowa shi zai zo amma sun ce na ko ya ce ga mutum shida cikin su duwanda kuka zaba a cikin mutum shida aka fudda daya a cikin nan ba to yau sai aka ce in za a zaɓi shugaba ka fito da ɗan filan gidanka shi ma an fito da tawa matan ka fito da su ɗayan ka fito da su malam ai dole mu san matsala to abin da yake so mu gada shi ne za mu yi zaɓe kuma ko gobe mu je mu yi zaɓe amma ka sani ba shi ne option da kyau a wurin muna yi ne babin nan Allah ya sa ana fahimta su wannan abubuwan da aka da mana su ne dalilin faɗawa mu cikin abin da muke shi a yau kuma da kana so ka yi gyara an taɓa yin shari'ar musulunci a Najeriya haka aka ce wani malamin mu subhanallah za ta zo ala fara shari'a yake subhanallah shi ke tsakani ga Allah da an shawarci shi da ba haka za a yi in yanzu za a tsokano turawa ne hankalin zai dawo gurin da yan jaridu su kafe kayan jaridun su a wurin su sa ido ne sun haifar da matsala da abin ke ya kamata za a ce go against muslim ne da eh, eh, amru bi maarufin wa nahy anil munkar su wanda ya ce maka zai shari'a musulunci ko da sadarar gwamnati da shi da yayi dan ba ka da sojan ko shari'a musulunci da sojoji da ma kare ta idan aka je kamo mai laifi in wani taso sai sojojin musulunci su casa shi su karba ta da kuma ba ta da kuma ba ka iya shari'a amma kana iya hana gidan su ma'aka aka hana gidan shiga saka ko kan ci ta ciki amma ba ka iya yin shari'a musulunci matukar ba ka da sojan kansa kuma ka wanda a yi wannan bai shi ko da yana da imanin amma bai da sojoji ka zai ba ka yi sai kana da sai kana da sojanka sai kana da yan sandanka sai kana da karfinka a wannan lokacin an taba samun mutumin da ya tashi zai yi biki a gidansa bayan an hana wasu abubuwa yayi tunda sojoji ke bayan gidan da da sojoji da zama yan jinsa ne su bulala da sun taso gidansa da sojoji da bincika za su karasa dole su juya shari'ar musulunci ba a samu wanda ya fi karfinta shi yasa in ce shari'a is constitutional irin haifi da tafsirin tambaye ka yaushe aka haifi baban wanda ya rubuta constitution da har ya gano cewa shari'a is constitutional shari'a ne wallahi ita shari'a tana nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kame da arba'in da wani abu shi kuma tushen na najeriya ta kira shi na in kuma shi ba da izini a yi ta rada ya ce mai zama Kuma mutum zai magana don allah ya rika tunani ko ba gaba ya rika tunani yau abin jiya kamar misali ne mutum ya ce na ba baba na izini ya haife ni kuma kana idan lokaci na ba baba na izini ya haife ni a ce haza majinu da kunu. wanda ba hauka ce ba hauka kwalli kwalli ne shi kuma irin daji ke nan haka haka mana har ma mutum yana bugai buga ne shari'a ya san sujina ke sa can aka ce as in Islam people are governed by a system which wasu revealed ai Allah ko haka ba which they cannot modify or replace whatever da condition may bi? babu wanda zai ce a zuwa amendment na Qur'ani ko hadisi sai kai ka gyara halin ka gyara halin ka dan abubuwa su kyau Allah ta'ala ya gyara zuwa mutum abu na karshe rikin wannan shine eh, gyaran tsarin abin nan wayannan abubuwa mun riga mun zo karshe ne mafuta dole sai ka koma ka karanta fiqhun nasl wa tamthil min al-kitab sunna ya ya annabi ya kafa gwamnati ya ya kai zaka yi ko in ke ka da hanyar da ba za a tsari ba wallahi ba za ka kai labari in ke ka da hanyar da ba za a tsari ba ba za ka kai labari ba to ban ta samu damar yin karatu ba sannan wannan shuruku tamthil shi ma akwai dole sai mun karanta wannan abubuwan suna da yawa inda na zo da wannan ɗan makala din tana hannun limamai da shugabanni lokaci wannan lokaci nan kun za a kuka wasu kafofi kaiwa al'umma bayani sakon ya isa su daga ƙarshe zan san rufe mana da wannan ana tunkarar karshen zaɓe don na san kila yanzu wani zai yawa dama na yi niyyar ba zan yi zaɓe ba kuma yanzu na ji ba ya yi a'a za mu zaɓe ni ma in ta kama zai yi a takara ku zaɓe an ko kowa ya tabbata ya samu jini kai da matanka da yayanka tun yanzu tsarin da muke ciki na ko kuma muna yi muna neman mafita wa Allah ka nemi katin zaɓe kuma ka je ka yi zaɓe kuma in an tashi zaɓe duk wanda za ta zaɓa ka duba ka kare ga Allah menene musulunci ke amfani ba zai iya kare musulunci ka duba sharuɗan da ake zaɓar shi ba a musulunci daga ciki akwai gaskiya daga ciki akwai amana daga ciki akwai lafiya shugaba ya zama mai lafiya idan bai da lafiya wannan tsakani ga Allah cikin sannan daga cikin sharuɗa da ake kallo ya zama to mutum yana da ƙarfin zuciya a gane a ƙarfin zuciya ma'ana zai iya cewa eh eh ne kuma ce a a ana kalli kalli wannan ya ka wala daga eh to gaskiya dukkan su dai dan takarar ba na za. amma dai gara gara da baki kirin sai da ke gara baki baki ana ganewa zai ka zaɓi ne. amma dai kowa ya je kokari ya yi kuma ya ainihin yi zaɓe sannan daga ƙarshe yara kuma su ne target ba mu bane zama Wani wanda suka shirya wannan irin tsaron wallahi sun kaɗe da a shekara sama da sukari suka shirya gadon tsara. sun mutu amma illar ta same ni to kuma yanzu gadon zaren da ake shirya wa ƴaƴan masu zuwa ya kowane shari gane wannan ne to me maganin shi shi wani ɗebo ƴaƴan mu mun kawo su masallaci mun ɗan jike su fitar addini da aƙida an fahimci wannan ko mutum ya musu littafan tarbiyya na karatun tarbiyya ana magana tarbiyya shi shine abin da zai wa mai da mutum wayayye zama kana mai kallon titi yana makallan ayaba za ku san biyu zai ci ayaba yaro duk inda ya shiga kar yake kallon haka ya kamata ya yi musu zama duk da ta kullu ta rediyo ta talabishin ta hanya yana kallon ka kar idan yaro ya zama haka an sa shi in ya shiga dan sanda in ya shiga soja priority dan farko shi ne addinin a ƙarƙashin wa maka da zafin jinna wani yasa illa ya abu yana da cikin mu shi da Allah ya koyi na shi ba wanda za a uku shi ya tuba ruwa na da addini Allah ya gyara bukatun mu a yi hakuri na ya mana lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an a ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a assalamu alaikum wa rahmatullah